Kisan Harira Jibrin 'yar shekaru talatin da biyu da 'ya'yanta Fatima Khadija Aziza da Zaituna da yi, ya jawo hankalin ƙungiyoyi daban-daban ciki har da ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan reshen jihar Kaduna, wadda ta ce kisan ya ƙara tabbatar da duniya ne cewa tsaro ya taɓarɓare a Najeriya baki ɗaya. shugaban kungiyar rabaran joseph john hayab ya ce dole ne 'yan najeriya su jingine bambancin addini da kabilanci domin magance matsalar tsaro a kasar baki daya abin da kungiyar kristoci na najeriya ta kaduna ta lura shi ne ba kawai yadda sha'anin tsaro ya lalace ba amma yadda idan har an yi mummunan abu kamar haka sai kowanne ya koma ya yi shiru domin an riga an raba mu bisa ga bangarancin addini bangarancin kabila da bangarancin kudu ko arewa ko yamma na najeriya Najeriya to fa kamata mu gane da cewa in an kashe mutum mutum aka kashe in an kashe dan Najeriya dan Najeriya aka kashe a ce mace uwa a yi mata irin wannan kisa wani ya yi tunani da cewa ko sai ta zama kabilan mu ko addinin mu kawo mai magana to wannan mutum ya jahilta mu duk wani abin da ya samu mutum kowane kabila ne shi kowane addini ne shi a kungiyar mu muna ganin abun bakin ciki ne domin kamar yadda ya faru da Fatima yau ya san wa zai faru da shi gobe shi yasa kungiyar kiristoci na Najeriya rashin jihar Kaduna tana kira da babban murya ga gwamnatin tarayya ta kama waɗannan mutane da sun yi wannan abun a gubanar da su a gaba a sharanta su in an same su da tabbaci da cewa sun aikata shi su dandana kudin su domin miyagu in an ci gaba da shiru haka za su ji kamar dukan mu muna goyon baya abin da suke yi ne ita kuwa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG cewa ta yi nuna halin ko in kula na mahukunta ne ke kawo matsalar tsaro a wannan ƙasa kamar da yadda shugaban kwamitin amintattu na gamayyar alhaji sutura ashe sharibe nuna wa muryar amurka ikara wannan al'amari na faɗa muku tun 2017 yake faruwa abin da ya sa suke ci gaba da yin wannan abu saboda suna da ɗaurin gindin shugabanninsu da manyansu mu kuma namu na arewa ba abin da ya dame su da rayuwa mutunci ko dukiyar mutumin arewacin najeriya shi sa kullum suke yin abin da suke ga dama to ita kuma gwamnati kullum abin da ake nuna mata shine ya kamata ta tsete wani abu a kai idan ba a yi ba za a kai matsayin da mutane za su dinga daukar doka a hannunsu kuma mutane za su zama ba sa jira su jira hukunci ko su jira abin da gwamnati za ta so wannan al'amari ikara in kaga an samu daidaituwarsa wato sai mutanen arewa shugabannin siyasa na arewa sun nuna cewar mutanen su suna da kima da daraja duk magana da mu muke kallo ake a kawai mu kungiya ne na masu rajin kare haƙƙin mutanen arewa ko wani abu wannan shine matsalar da muke fama da ita a Najeriya da yake dai a jihar Anambra aka yi wannan kisan gilla na rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta ɗauki matakin ganin wannan rikici bai fantsama ba. Yayin da masu ruwa tsaki ke ci gaba da kira mahukunta na ɗaukar matakin ganin an dakile irin wannan tashe hankula tun kafin abin ya gagari kundila. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.